لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ودي آيات tabbata ga subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da kulalansa ya kaddara mu daga cikin waɗanda suka halarci azumin watan Ramadan na wannan shekara. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin masu rabo a cikin wannan watan ya kafa mana ayyukanmu na alkhairi da ayyukan ibada da za mu gabatar ya kuma sa mu daga cikin waɗanda za su ɗan karshe wannan watan da kuma watanni na Ramadan masu zuwa nan gaba. Insha Allah ta'ala a yau za mu fara tafsirin Ramadan a yau hudu ga watan Ramadan. Dubu da da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma daidai da sha shida ga watan April dubu biyu da ishirin da ɗaya. Za mu fara karatu daga suratu fusilat suratu fusilat suratu fusilat sura ce makiya tana da ayoyi hamsin da hudu kuma tana magana ne akan irin abubuwan da surorin makiya suke magana a kansu magana akan tauhidi magana akan imani da manzan Allah imani da ranar karshe sakamako a ranar tashin kiyama ga mumine da kuma kafirai da kuma makamance su muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora a cikin ta na ne Allah ya ibn jabir cewa wata rana kurishawa suka taru suna tattauna tsakaninsu game da lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tattauna suna tunani ya za su yi da annabi Muhammad bayan suka taru sai wanda daga cikin su ya ba da shawara yake cewa abin da ya kamata mu yi shine mu zaɓi mutum daya daga cikinmu wanda muka san cewa yana da ilimi akan sihiri yana da ilimi akan boganci yana da ilimi akan waƙoƙi wanda mutumin mu tura shi ya je ya gana da annabi Muhammad ya tattauna da shi mu ji menene Muhammad yake nema sai suka duba cikin su suka zabi wani daga cikin su ana kiran shi Utba bin Rabi'a suka ce kai da zaka je kai da zaka yi wannan aiki sai ya tashi ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiga wurin manzo Allah yana shiga wurin manzo Allah sai ya ce da shi ya kai Muhammad tsakaninka da Abdullah wane ne yake mana tsakanin shi da baban shi gina Abdullah za da ya shuru bai ci mai kulwa ya sake tambaye shi ya ce tsakaninka da abu musalli wane ne ya ci za da ya shuru bai ci mai kulwa ya ce idan har ka yadda cewa waɗannan mutane guda biyu sun fi ka ka sani sun bauta wa allolinmu idan kuma kana gani kai ne ka fi su ba fara musu manzo da ya ce bai ki musa yace da manzo Allah wallahi ban taba gani mutum da ya to sharri ga mutanensa kamar ka ba ka raba kawunan ku. ka tarwata al'amuran ku. ka kunyanta mu a cikin kabilun larabawa har ma mun zama abun dariya cikin mutane magana ya bazo a cikin sauran kabilun larabawa cewa akwai wani mutum a cikin shawa wanda ya zama to mai sihiri ko ka kuma duka sau da gaini ya ce ina so ka gaya mu idan dukiya da kake so a shirye muke mu tara dukiyarmu gaba gida mu baka ka zama to kai da kafi kowa dukiya cikin kurai idan kuma aure kake so ka fada za mu zuwa maka mata a cikin ta wanda suka fi kowace mace kyau za mu aure maka da mata guda goma inda wannan shi da bukatar kashi rukin mai maka yana wannan magana wanda ne ce masa ka gama ya ce na gama wanda ne ce masa bismillahir rahmanir rahim amin tanzilun min ar-rahmanir rahim كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون من قال يكرا تمنى ويكرا تمنى وانا آية وانا سورة سندك فرقوزا أرضوا آية تقوم شاهم zuwa inda Allah subhanahu wataala ke cewa fa in arabu idan suka bijire mutane idan suka bijire daga wannan alqur'ani Allah ya ce da manzala fa kul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud to ka ce musu ina muku gargadi mai da wata tsawa kwatan kwatin tsawon adawa da zamudawa yana jin wannan magana yace ya yi fata shi kuma ne don da ka dawo da magana magana ya zama to magana halaka yace ya yi fata ba ka da wani magana sai wannan manzo ne ce masa ba ni da wani magana sai wannan sai ya koma wani shawa. suna gani shi suka ce ga usmana ya shigo amma kuma fiskansa daban yake ba irin ba irin fitka da ya fita daga cikin mu ya dawo da shi yana dawowa suka ce mashi me ya labari ya ce na je na kuma gana ne ya ce masu babu wani magana da nike tunani za ku fada masa da ni ban fada masa duk wani abu da za ku ya fada wai to ni ma na fada suka ce to ya baka amsa ya ce a suka ce da me ya ce maka yace ban fahimci komai daga cikin maganganunsa ba sai dai kawai na suna ya ce yana mana gargadi na wani tsawa kamar tsawa, adawa da sabudawa suka ce masa kai kana balarabe mu ce maka magana da larabci kuma ka ce baka fahimci maganar ta ba ce ni dai wannan shi abin da na rike yana mana gargadi wani tsawa da zai halakar da mu kamar irin tsawa da aka halakar da adawa da sabudawa da a wata ruwaya aka ce ya ce masu kun je san Muhammad baya karya ko to kurabu da shi ko dai kurabu da shi yayi addini zama mu yi namu ko kuma abin da yake fada ya tabbata akan mu ina wata muka ne saboda haka wannan shine amsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Usba bin Rabi'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana hamim tanzilu min arrahmanir rahim allati alqur'ani saukakke ne daga ubangiji mai rahma ubangiji mai jin ba sihiri ne kuma tatsuniya ba ne na a'a littafi ne da Allah ya da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ne ya saukar da wannan littafi kuma ya sifanta kansa da wadannan sifofi guda biyu Allah na da sifofi da dama amma kuma sai ya saki wadannan guda biyu min ar-rahman ar-rahim saukakke ne daga ubangiji mai rahama, ubangiji mai jin kai malamu ka ce Allah ya zaɓi wannan sifofi ne domin ya nuna mana cewa saukan alqur'ani zuwa ga mutane rahma ne gare su kamar da Allah subhanahu wataala ya ce da Qurayshawa a lokacin da suka nemi manzo Allah ya zo musu da wata mu'jiza wanda zai tabbatar da cewa shi annabi ne Allah ya awalam yafihim anna anzalna alayka qur'ana yutla alayhi yace inna fi zalika la rahmatan wa zikra li qaumin Allah ce bai ishe su ba cewa mun saukar maka da littafi da ana karanta masu ba lalle a cikin wannan mana a cikin saukar da wannan littafi akwai rahma akwai ma da kuma tunatarwa ga mutane masu imani akwai ma a cikin alqur'ani saboda me qur'ani littafi ne wanda a cikin shi akwai ilimi ilimin da zai fitar da kai daga jahili a cikin Alƙur'ani akwai shiriya wanda zai fitar da kai daga fata a cikin alkur'ani akwai haske wanda zai fitar da kai daga duhu a cikin alkur'ani akwai waraka da duk wani rubuta da kuke yake fama da shi akwai alkhairi da yawa kuma daga sauka alkur'ani rahama ne ga mutane Allah ya ce kitabu wannan alkur'ani littafi ne fusilat ayatu wanda aka wato bayyana ayoyinsa daki daki an bayyana ayoyinsa jalla jalla qur'anan arabiyyan abun karan abun karantarwa ne abun karatu ne da harshen larabci li qaumin ya da mutane waɗanda suka sani Allah ya sifanta alqur'ani da cewa littafi duk da cewa a zamanin manzon Allah ba sau ma manzon Allah da alqur'ani a dunkule a cikin littafi guda ba Qur'ani ya sauka ne kadan kadan lokaci bayan lokaci har tsawon shekara ashirin da uku amma kuma Allah yake littafi ne saboda ne menene littafi littafi shi ne abin da yake a rubuce ke Qur'ani tun a da tun farko a rubuce ke a lafal mahimmi. kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahimmi. kuma a rubuce yake a wurin mala'iku masu rubutu Allah ce kalla innahu tazkira faman sha'a zakara yace ne fi صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام مرة saboda haka Qur'ani a rubuce yake shi yasa Allah ya kira shi littafi yace fustilat ayatu an bayyana ayoyinsa babu wata aya cikin alqur'ani wanda ba san ma'anar da ba manzo Allah sallallahu alaihi bai bar duniya ba sai da ya gama bayyana mana ayoyin alqur'ani gaba daya ya fassara mana ayoyin alqur'ani gaba daya wadansu ayoyi manzala ya fassara su da maganarsa da bayani wadansu kuma ya fassara su a aikace saboda haka ayoyin alqur'ani a bayyane suke dalla dalla Allah ke qur'anan arabiyya abun karantawa ne da harshen larabci wannan yana nuna falalan yaren larabci kuma yana nuna mana cewa qur'ani da larabci ake karanta shi shi yasa da yawa daga cikin malamai suka haramta rubuta alkur'ani da wani yare ko da da larabci ke rubutawa kamar da misali a turanci za a rubuta qur'ani a ce transliteration kana rubuta tanzilun min arrahmanir rahim amma kuma da harkoki turanci wannan wasu daga cikin malamai sun hana wannan saboda me babu yanda za a yi ka rubuta wannan kuma mutum ya iya karanta alkur'ani da ya fitar da harkokin sa yadda ya kamata so da harofin alkur'ani na larabci daban suke da na na sauran yaruka so daga wajibi ne akan kowane musulmi ya koyi karatun alkur'ani ya karanta shi da yaren larabci da qur'ani ya sauka wannan shine qur'anin arabiyan allati bi qaumin ya'lamun ga waɗanda suka sani dole sai mutum ya nemi sani sannan zai samu wannan Allah ya ce bashiran qur'ani yana bayar da bushara yana ba da bushara akan wato lada da kuma falala da nemo ne a cikin aljanna wa nadiran kuma yana gargadi game da azaba a cikin wutar jahannama wannan littafi da ya sifantu da waɗannan sifofi gaba gida ya kamata a ce duk wanda ya samu wannan littafi da karbe shi da hannu biyu to amma kuma Allah ce fa'ara da askaru sai kuma mafi yawan mutane suka bijire suka kauda kai daga alkur'ani Allah ce fahum la yasma'un saboda haka ba sa ji mana ba sa ji irin ji da zai amfane su A wai ba sa ji sauki ba idan ana karantawa suna ji amma kuma baya amfane su shi yasa Allah yake ba sa ji wa qalu kukurai ta wannan sai suka ce qulubuna fi akinnati suka ce zukatanmu yana cikin ruku kalma akinna jam'i ne na kinan Da ka ce kinan ana nufi wato alkifa da kuma gila wato marufi ko abun rufewa saboda haka suna cewa na fi akillati zukatanmu a rufe take mimma na ilai daga abin da kake kira mu zuwa gare shi abin da kake kira mu zuwa gare shi ba zai samu dama shiga zukatanmu ba da zukatanmu a rufe take wa fi na wakuru haka nan kuma a cikin kunnuwanmu akwai wani nauyi wanda zai hana mu mu ji abin da kake faɗa wa min bainina wa bainika hijabu sannan tsakaninmu da kai a koli shamaki saboda haka sun bayyana ma manzo Allah cewa ba yanda za su yi su fahimci abin da yake faɗa ba yanda za su yi su kalli abin da yake faɗa saboda mai zukatan su a rufe yake a rufe take kunnuwan su kuma a toshe take sannan kuma a goni shamaki tsakaninsu da manzo Allah so raka ba yanda za yi ko ko zai yi wa tun daga sadar zuwa dare ba za su taba karma ba saboda haka suka ce da shi fa'amal ka yi aiki bisa ga addini ka inna inna na aminu mu ma masu aiki ne da addini ba za mu bi ka ba kai ma ka na, sallake ana bashar mithlu ka ce musu cewa ni fa ba kowa ba a mace mutum irin bambanci tsakanina da ku shine mai ha ilayya ana yi wa ana ana yin ni zuwa gare ni cewa annama ilahukum ilahu wahid cewa abun bautan ku abun bauta ne guda daya shine Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ni mutum da irin ku kan ku yi mamaki cewa Allah ya turo da dan Adam a matsayin annabi a matsayin manzo ni babu wani bambanci tsakanin da ku manzo Allah sallallahu alaihi ba aljannu bane ba kuma malaika bane mutum ne kamar mu bambanci karin da shi shine kawai shi ana masa wahayi mu kuma ba mana wahayi wannan shine bambanci kawai saboda haka ana masa wahayi yace da mutane cewa abun bautan su shine Allah guda daya yace timu ilayhi saboda haka ku daidaitu zuwa gare shi ma'ana ku bauta masa kuna masu sarkake jini zuwa gare shi fastaqimu ilayhi imana wa ma umiru illa ya'budu allaha mukhlisina lahu din sura ku daidai zuwa gare shi wastaqimu kuma ku roki gafaransa bisa da laifuka da kuka yi a baya wa wailul mushrikin idan ba ku yi ba ku gode azaba ya tabbata ga mushrikai alladina la yu'tuna zakata waɗanda ba sa bayar da zakka wahum bil akhirati hum kafir sannan kuma su game da lafira suna masu kafikewa ba su yarda da lafira ba kuma ba su yarda da su ba da zakka ba da yawa daga cikin malamai suka ce zakka a nan ba ana nufin zakka ba ne na kuɗi saboda zakka na kuɗi an wada kashi ne a shekara ta biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina wannan sura kuma sura ce makiyya sun farko aikowa manzo Allah saboda haka suka ce zakka anan ba ana nufin zakka ba da kudi ana nufin zakka na rai mana mutum ya sarka kiransa saboda haka ayan kamar fa ne Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sura ka zakat anan mana zakatun nafs wadansu malamai suka ce a zakka anan ana nufin sadaka saboda duk da cewa zakka wanda ake lissafi sa da lissafi da sauransu wannan a shekara ta biyu bayan manzo Allah zuwa Madina aka saukar da wannan sai da kuma aiko a Makka an ba da umarni da mutane su yi sadaka saboda ka suka ce zakka nan ana nufi sadaka ana kulli hal su kafiran nan su ba sa zakka bi ba sa tsarkake kansu daga shirka ba sa ba da sadaka sannan kuma ba su ma imani da lafiya ba Allah ce innal ladina amanu amma kuma su waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki na kwarai lahum ajru su kuma da nan suna da lada ghairu mamnun ladan da baya yankewa ina ba san gani za su samu lada mai yawa a ran tashin kiyama wanda za su dawwama cikin gidan aljanna wannan nema da za su samu ba zai taba yankewa ba na'am قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من عشيا وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء ثم استوى إِلَّا kwana biyu wata ja'aluna lahu andada kuma kuna sanya masa kishiyoyi ka rabbul alamin wannan fa wanda yayi wannan hadisin ne ubangijin halitta Allah subhanahu wataala shi yayi halittar kasa duk fadin kasa Allah subhanahu wataala shi yayi hadisan sa kuma a cikin kwana biyu Allah subhanahu wataala yayi wannan aiki Allah ce waja'ala fiha kuma Allah ya sanya a cikin ta cikin kasa rawatiya Allah ya sanya duwatsu kafafu waɗanda suka kafa suka rike kasa domin kada ta dinga tangal-tangal da mutane muna yawo akan bayan kasa kuma ba ma ji kamar za mu fashi saboda waɗanda duwatsun da Allah ya kafe a cikin kasa ya rike kasa da su shine waje da fiya rawatiya min fauke daga samanta wa baraka fiha sannan kuma Allah yayi albarka a cikin kasa wa qaddara fiha aqwata sannan kuma Allah ya kaddara a cikin ta wato ababan cinta duk arziki Allah subhanahu ta'ala shi ya kaddara su a cikin kasa fi arba'ati ayyam a cikin kwana a cikin kwanaki guda hudu sawa'an lisa'ilin daidai wa daida ga masu tambaya Allah ce sun mastawa ila sama sa'annan kuma Allah ya nufi zuwa ga sama wa hiya dukhan a lokacin ita sama hayaki ne fa qala laha sai Allah ya ce da ita walil ardi da ita da ita sama da kuma kasa itiya ku zo bisa ga biyayya au karhan ko kuma bisa ga tilas in kun ga dama ku zo bisa ga biyayya ko kuma a tilasta ku qalata sai suka ce su biyu da kafa da sama suka ce a daina qadirin mu zo muna masu biyayya ba za mu ta da umurni kamar bayan Allah Allah ce faqada hunna sab'a samawat sai Allah ya hukunta su sama kenan Allah ya hukunta su sammai guda bakwai yau ne shi ma wannan aiki a cikin kwana biyu Allah ya yi wa auha bi kulli sama'in amraha sannan kuma a cikin kowane sama Allah ya yi wahayi da umarninsa a ciki wa zayyana sama a duniya bi a da ke kuma muka kawatar da sama saman duniya da fikiru wato tauraro kenan wa hibban kuma da tsaro zalika na aziz Ali. wannan shi ne tattarawa na Allah subhanahu wa ta'ala mabwayi a cikin wannan ayoyi za mu gan cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi mana bayani matakan da ya yi wajen halittar sammai da ƙasa Allah ya yi halittar ƙasa ciki kwana biyu sa'an nan kuma ya zo ya yi halittar duwatsu da kuma ya sa albarka cikin ƙasa sannan kuma ya kaddara ababen ci duk arziki da abinci na kasa Allah ya kaddara su a cikin ta wannan kuma cikin kwana hudu sannan kuma halittar sammai bakwai cikin kwana nawa kwana biyu idan muka yi lissafi su zama kwana nawa su zama to kwana takwas in muka duba zahirin aya tunda akwai kwana biyu halittar kasa sannan kuma kwana hudu halittar duwatsu da kuma kaddara arziki a cikin kasa sannan kuma kwana biyu kuma halittar sama sai zama to biyu hudu da jirgin sun kwana takwas malum suka ce wannan fasaran ba daidai ba ne saboda mai ya saba ba sauran ayoyi da dama da suka zo inda Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa ne yayi halittar sammai da kasa da kuma ke tsakanin Wasu kwana wa a cikin kwana shida Allah alladhi khalaqa sab'a Allah alladhi khalaqa samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam a cikin kwana guda shida kamar ce fasarar daidai ga wannan aya shine ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halittar kasa cikin kwana biyu sa'annan kuma ya zo ya kafa zuwa ya kaddara abincin kasa da arzikinta ya sa ya albarka shi ma a cikin kwana biyu wanda idan ka hada shi da kwana biyu na farko ya zo kwana nawa ya zo kwana hudu shine ma'anar sai arba ta ayyam da aka aka aka fada ina fata mun gane wannan saboda haka ba wai kwana biyu daban kwana hudu daban ba a'a kwana biyu haje da kwana biyu wancan sai zama to kwana hudu idan kuma ka zo ka da kwana biyu da aka yi hadisan sama da shi sai zama to gaba da kwana shida wannan shine zai zo daidai da sauran ayoyi da suka zo da cewa Allah ya yi halittar sammai da kasa da abin da ke sakar su a cikin kwana shida na kuma iskali na biyu a cikin wannan ayar shine wannan ne aka fara yi halittar sama ko kuma halittar kasa zahiri wannan ayan yana nuna mana cewa abu na farko da Allah ya yi shine halittar kasa ina fata magana gane saboda ya fara kawo wannan magana kul a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmin kaga an fara da kasa daga baya kuma yace ne kun mastawa ila sama sa'annan ana bayan an gama wannan sai Allah ya nufi sama ina fata magana sai kuma cewa an fara da halittar kasa ne sannan kuma aka zo aka yi halittar sama to amma kuma idan muka koma aya ta sura wannan ayan kuma yana zama kaman halittar sama ne aka fara yi kafin a yi na kasa tunda yace a antum ashadu khalqan am as-sama banaha wa fa'a samkaha fa sawwaha wa aghfasha laylaha wa akhraja duhaha sai ne wal arda ba'da zalika dahaha sai kin kaman ita kasa bayan haka aka zo aka malmala ta ina mata muku wannan wannan suratul aya cikin suratul najm sai kina kamar an fara da sama ne sannan kuma aka zo aka yi sama to amma walan suka ce a abinda yake daidai kine Allah subhanahu wataala ya fara ne da hadisan kasa sannan yayin na sama saboda ne ita suratul naziat Allah bai ce wal arda ba'da zalika khalaqaha ba sai waye wal arda ba'da zalika dahaha dahu ne ne dahu dahwa shine akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha wannan shi ma'anar dahsuha saboda haka ma'anar bayan Allah subhanahu wa ta'ala yi halittar kasa ina wata da cikin kwana biyu sai ya nufi sama ya yi halittar sammai bakwai a cikin kwana biyu sai ya sake dawo kasa ya zo ya kafa duwatsu ya fitar da ruwa da sauransu ya kaddara arziki a cikin ta ina masa mugani wannan shi ne jami'i tsakanin wannan aya da kuma ayan da ya zo cikin suratul nazihat halittar kasa kwana biyu halittar sama kwana biyu sannan kuma fitar da wato arziki kaddara arziki a cikin kasa da kuma kafa duwatsu wanda kuma cikin kwana biyu a haka sai zama babu wato cin karo tsakanin wannan aya da kuma ayoyi da suka zo a cikin suratul nazi'at wasu cikin suna nuna kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya fara wannan halitta ne a ranar Lahadi ina fata mun gane sai zama halittar kasa ranar Lahadi da Litinin halittar sammai bakwai ranar talata da laruba sannan kuma kafa duwatsu a kan kasa da kuma kaddara arzikin da sauransu wannan kuma alhamis da juma a wannan alhamis aka yi halittar annabi adam bayan tsakan la'asar zuwa magariba zuwa fadon rana ina fata gane aka yi halitta annabi adam shine halitta ta karshe da Allah ko ya yi ya kuma shiga cikin aljanna a wannan rana ina fata gane saboda haka cikin kwana shida kenan daga lahadi zuwa ranar juma amma ba wai Allah subhanahu wataala ya yi ya huta ba ne a ranar asabar kamar da kafirai suke fada Allah subhanahu wataala wannan abun da ya dage da shi ba balle yake yana bukatar ina fata mu gane an ce wa ma masana lil ga babu wani gajiya da ya shafe ina fata mu gane sa'annan kuma yana da kyau mu sani Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko ya yi halitta waɗannan abubuwa ga baki na cikin sakan guda daya inna ma a rada shi a an yaqula lahu kun kun. idan Allah ya ganda ma zai ya ce kawai kun sai kuma awar da awwa ga baki na su kasance to amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ya yi su haka mataki bayan mataki domin ya koya mana cewa hakan shine ce alheri bin alamura a hankali daya bayan daya ba wai mutum ya zo kullum yana cikin gaggawa ina ba samu wuna da mutum da yi maza ka sami shi na cikin tsada so ma'ana sha yanzu magani yanzu aka mutane suke zo a rayuwa a hankali ake yi rayuwa ko ne a hankali ake yi idan mutum ya a hankali zai ci ma kurisa a rayuwa sa'an nan kuma na karshe da nake son fara ka wannan ayoyin shine ne ku duba Allah subhanahu wataala ya ce wa sammai bakwai da kasa Allah ya ce musu iya sau'an aukarha. ku zo bisa ga biyayya ko kuma bisa ga tilas sai suka ce ne a taina ta a na fa'i mun zaɓe mu zo bisa ga biyayya dubi girman sama dubi fadin kasa halittar su ya fi girman halittar dan adam amma kuma ba su a biyayya da Allah kuma na wata shi kuma dan adam shi ne mafi raunin halitta mafi karancin halitta amma kuma shi ya fi kowane girman kai kun fahimci wannan saboda ka dan adam ba komai ba ne ya kamata dan adam ya yi hankali ya yi wato ya kaskanta da kansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bar girman kai saboda ne Allah ya khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas halitta wadannan abubuwa sun fi girma akan halittar mutane saboda haka ya kamata mutum ya bar girman kai ya yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala

Thank you. na'am da yake mana fa in arab idan suka bijire sun kafiran ne idan suka bijire daga alqur'ani Ka kautaka daga alqur'ani to fa kun an zarru ka ce musu ina maku gargadi ma'aikatan game da wata tsawa ba mithla ba'ifati hadi wa samud kwatankwacin tsawon da aka yi aka halakar da adawa da samudawa da shi saboda haka wannan wato gargadi ne ga kafirai idan ba su yi imani ba abin da ya faru da al'umman da suka gabata zai iya samu Allah ya ce litula sa'iqati adi wa mu Allah ya ce kwatan kwatin ba wanda aka halakar da adawa da su. amma kuma mun san cewa adawa da isa aka halakar da su ko ba haka wani ba da ba ne. to me yasa Allah ya kira Allah ya ce ya halaka da su da tsawa nan malon suka ce ai iskar kamar da zamu yi bayani nan gaba yanzu iska ne mai kara mai tsananin kara saboda wannan karar ne Allah ya sifanta shi da tsawa ina fatan gani Allah ce idja'atuhum rusul a lokacin da manzanne suka zo musu min baina aidihi ta gaba ta gaban su wa min khalfi da kuma ta bayan su Allah ta abu abudu illallah waɗannan manzanni suna ce masu kada ku bauta wa kowa a fati Allah wata. wataala mutane mutanen suka ce lauta a rukuna, da Ubangijinmu mu ya so la zala mala'ikatan da ya saukar da mala'iku <clears throat> fa inna lima ursiltum bihi kafin tsoraka mu masu kafirta ne da abin da aka aiko ku da shi Mana ba mu yadda cewa ku manzanni ba So da mu a ganin mu in dai Allah zai turo da manzanni to kamata zai turo da mala'iku. Saboda haka tun da ba su da mala'iku ba su ku kariya kuke ba mu ji su ba. To amma Allah kuma tala yana cewa inda mala'iku ne suke rayu a bayan kasa da an turo musu manzo mala'ika. Ina ba tambari. To amma kuma tun da bani Adam ya kaza tsoron za a turo musu manzo ne daga cikin Allah ce fa amma adu yanzu Allah zai mana bayani dalla dalla game da waɗannan al'ummomi guda biyu an ce amma su adawa fastakbaru fil am su sun girman kai a bayan kasa bigairi hak ba tare da wani hakki ba wa qalu kuma suka ce man ashaddu minna quwwa wane ne ya yi mu karfi mutane ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi halikan su ya ba su girman jiki kaddi ne masu girman halitta sun daga suna da karfi suna abubuwa da dama suna gine-gine manya-manya shi yasa saboda karfin su babu wata al'umma ko wani gari da zai iya cin su da yaki shi yasa suke alfar suna cewa man ashaddu minna quwwa wane ne yake mu karfi Allah ya da su aw lam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba su gani wa cewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda yi halittar su ya fi su karfi ba Malam suna cewa wannan ka'ida ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu cewa duk sanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wata ni'ima to kada wannan ni'ima ya rudar da kai ka san cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya baka wannan ni'imar ya fika da wannan ni'ima idan karfi ne Allah ya baka to ka sani Allah da ya halitta ka ya tsaka idan ilimi ne Allah ya baka ka sani Allah da ya baka wannan ilimi ya fi ka sani ya fi ka ilimi wa fawqa kulli dhi ilmi alim ko ba ka idan dukiya ne shi ma haka idan mulki ne shi ma haka mulki kafin sai ta baka mulki Allah ba saboda ka ko me Allah ya baka da cikin nimomin sa to kamata ne ka gode masa ka ka ka kaskanta kai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah ne wa kanu bi ayatina yadhhabu kuma su adawa da sun kasance suna masu musu da ayoyi saboda haka tun da sun girman kai suna alfahari da karfin su sai Allah subhanahu ta'ala ya wulakanta su ya halakar da su da iska alki fa arsalna alaihim rihan sai muka tura zuwa gare shi wata iska sarsarar iska mai tsananin sauki mai tsananin kara mai tsananin sanyi kuma fi ayyamin na isa, a cikin waɗansu kwanaki masu shu'umanci waɗansu kwanaki masu bin juna masu cike da sharri linu fi kawo mu yi wannan domin mu dandana musu azabar fizi ta hayatin duniya mu dandana musu azabar wulakanci azabar kaskanci a cikin rayuwar duniya wala azabul akhirati aqsa Allah ce lalle kuma azaban lahira ya fi wannan muni kuma ya fi wannan kaskanci wannan la yusam kuma su ba za ta taimake su saboda haka suna alfahari da karfi sai kuma Allah ya halakar da su da iska kaga idan aka ce iska na kada abu wannan dalilin cewa wannan abu ba su da ko ba su saboda haka saboda su yi alfahari da karfi sai Allah ya wulakar da su ya halakar da su da iska na'am lokaci yayi eh, da za ka dan kara minti da mu karanta samu da sai mu ta wani ina وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى فاستحقوا العمى على الهدى فأخذتهم الصالحة فأخذتهم صاعقة العذاب ta kuma dawa Allah ce mun nuna masu hanyar shiriya. Shi ne ba fa hada ina. mun nuna maka hanyar shiriya da al'ama ala guda sai suka zabi makanta mana suka zabi fata bisa ga shiriya fa akhadhatu dha'iqatu al'azab azab al-hud sai Allah ya ce wa tsawon azabun wulatanci ya kama bima kanu yaftiku saboda su kasance suna aikatawa amma kuma walajjaynal ladina amanu wa kanu yaftiku kuma muka tsira da wata suka yi imani kuma suka kasance masu takawa wannan shine suna amma subhanahu wa ta'ala game da hadisin wadanda suka kai gidan masa suka kafe ta da Allah ya tashi da Allah ya halaka ta wadanda kuma suka yi imani da annabawa suka bi su su kuma sai Allah ya kira da su daga wannan azaba za mu ga kan sa ma mun makaranta ne Allah ya ba mu lafiya inda kuma kai kuskure Allah ya kamara mana da mu da shi sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias. wankan janaba ina fata mai tunda wankan janaba idan mace tana da aure wala Allah kusan kowane lokaci za ka samu kanta cikin halin janaba to idan za ta yi wankan janaba ba sai ba sai ta sai ne gashin ta ba amma in wankan haida ne tunda sun da ne a wata wannan ya kamata ta sai ne gashin ta in za ta yi wankan janaba. Yeah. halatta ba wannan haram ne kuma manzon Allah ya yi ma mata masu yin wannan ina wannan bane haram ne ka ki ta gara ta gara gashi bisa ga gashin ta idan mace tana haka kamar tana aiwata hadisin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yadda da abin da Allah ya bata saboda haka da matan da take karawa da wanda ta da wanda take yi ma da wanda ake yi mata dukan shi manzon Allah ya kulle mishi saboda wannan aikin haramu ne ya kamata mata su su wannan Thank you. wannan abu kuskure kuma jahilci ne bai kamata mutum ya bayyana al'awarsa ba sai ga iyali in dai mutum na cikin gida yana tada waɗansu waɗanda ba iyalinsa ba to bai kamata ya bayyana cinyarsa ba ya sa ta kira wata wanda cinyarsa na waje ba wanda Allah Allah cikin hakira ce da ayyuka na da ta ihfaz fasidan

bai kamata ka bayyana al'auranka ba saboda ka, ina kira ka waɗannan mazaje masu yi wannan aiki tsoron Allah su san cewa wannan ba ba ba ba ba ba ba ba waye ba bane kuma ba ba ba wani alamar isa bane ke ce wala ina gida na saboda haka zan sa ka jarwa zan shiga cikin da nake so wannan kuskure ne in dai ba kai ka bane a gida ba kai ka bar tare da iyali ka to ne kamata ka bayyana cinyan ka ko al'auran ka da wurin su ba wannan salamu Thank you. Thank you.